بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 20 watan Julai hijira yau تقص ga watan Zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya, wanda ya yi daidai da ishirin ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin. muna cikin karatun littafin nan alfatawar muhimma fi tafsirin umma yau za mu tashi shafi na sha takwas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rahim. Tambaya. Hunaka man yara an nakira fa ba'da al-hukam lil ma'asi wal kaba'ir. Akwai daga cikin mutane masu ganin lalle aikatawan wasu sashe daga cikin mahukunta su ga ainihin saban Allah da manyan zunubai mujibul lil khuruj alaihim yana wajabtar da yin tawaye a gare su akwai masu ganin haka an gane ku cewa shugabanni idan ya zamanto suna aikata sabon Allah in shugabanni an ga suna zinace-zinace shugabanni an ga suna shaye-shayen giya shugabanni an ga suna aikata dai wasu abubuwa na ta'addanci to yana wajabtar da yin tawaye a gare su akwai masu ganin haka da kuma kokarin a canza su an gane a canza su a kawo wasu shugabanni wanda ba su ba wa in tarattaba alaihi dararul lil muslimin ko da ainihin cutarwa zai biyo baya ga musulmi a cikin gari in an ce za a canza su to canzawan ko da zai janyo barna ko da zai janyo cutarwa inda ya zamanto suna yin sabon Allah kawai a canza su an gane ko akwai masu wannan tunani din ba ruwanmu da wai in an ce za a canza su za a samu wani barna za a samu wani mafsada kawai a canza su duk abin da zai faru ya faru komai ta fanjama fanjam na'am na'am wal ahdath allati yu'ani minha alamin al-islami wato irin musibu irin musibu wanda alamun al-islami duniyar mu ta musulunci take fuskanta a yanzu na'am kafira suna da yawa musulmi suna fuskantar musibu da yawa a kasashen su da yawan gaske ba ma ra'ayinku to menene ra'ayinku aka makalla aka tambayi al'allama ibn bas rahimahullah dangane da wannan matsala bari mu ji amsar da ainihin al'allama ya faɗa Allah ya tsare mana shi na'am jawabu. amsa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hudahu na'am amma ba'd bayan haka faqad qala Allah azza wa jalla haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ulil amri minkum da ma'abuta umarni daga cikin ku nam fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya in kun yi jayayya kan kowane irin abu ne shin jayayyan nan na aqida ne ko jayayyan nan na ibada ne ko jayayyan nan na mu'amala ne ko jayayyan nan na tattalin arziki ne kai jayayya na kowane irin al'amari warfuhu ila Allah wa rasul war rasul kuma yarda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam su ne raba gardama jama'a in ana jayayya wato yanke hukunci na ƙarshe baya hannun kowa face zuwa ga Allah da manzansa baya hannun wani imami ko wani shehi ko wani waliyi in dai jayayya yayin jayayya to masu yanke hukunci na ƙarshe wanda in an yanke babu wani ainihin mabauda gare su su ne wa faru dogo ilallahi wa rasul ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da sharadi idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine wanda yafi alkhairi kuma yafi kyawu ga ainihin makoma فهذه الآية نص في وجوب الطاعة طاعة أولي الأمر wannan aya nassun ne fi wujubi da'ati ulil amr nassi ne ga wajabcin yin biyayya ga shugabanni ma'abota umarni a hannunsu tuhumul umara shugabanni wal ulama da malamai wayannan sune ulul amr ya zama to wajibi ai ma wayannan biyayya فقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين حقيقة سنة إن قنتش يازو daga منزان Allah صلى الله عليه da ke bayani cewa lallai wannan da'a din lazima wannan da'a din dole ne dole ne kai da'a ga malamai dole ne kai da'a ga shugabanni wa hiya faridatun fil ma'ruf wannan da'a ne a inda ya dace da shari'a an gane ko in ya zo in malamai suka ba da umarni ko shugabanni suka ba da umarni wanda ya dace da shari'a to ya zama dole a yi musu biyayya والنصوص من السنة wato akwai nasoshi da yawa daga cikin sunna da ke bayyanar da wannan ma'ana din wato aya bi anna al murada ta'atuhum bil ma'ruf wato na amfanar da mu cewa abin da ake nufi anan shine ayi yi musu a'a bil ma'ruf ba wai a yi musu makauniyar biyayya ba idan shugabanni suka ba da umarni wato kafin ka yi umarni kafin ka yi aiki da wannan umarnin ka tabbatar da cewa umarnin nan ya dace da ainihin shari'a in suka baka umarni na saban Allah ba za ka yi musu biyayya gare shi ba yajibu alal musulmi na da'ata wulatul umur ya zamanto wajibi ga musulmi da'atu wulatul umur yin da'a ga masu jagorancin al'amura fil ma'ruf za a yi musu biyayya fil ma'ruf a inda ya dace da shari'a la fil ma'asi wato ba wai cikin saban Allah ba shugabanni in suka ce ayi zina shugabanni in suka ce ayi sata shugabanni in suka ce mata su ringa fitowa babu hijabi shugabanni in suka ce a daina yin sallah to duk wa'annan gaba ɗaya ba za a yi musu biyayya akan wannan al'amari ba fa idza amaru bi ma'asiya idan suka yi umarni da saban Allah sun gabanni. wala ta'o. ba a yi musu biyayya fil ma'asiya cikin saban Allah shugaban ya ce a saba ma Allah shugaba ya ce wa mace ka tura hijabi ko shugaba ya ce ma ka yanke geminka a nan wajen ba za ka yi mai biyayya ba saboda Allah ta'ala ya ce ka bar geminka Allah subhanahu wata'ala ya ce mata su sanya hijabi an gane wannan ayi ko shugaba ya ce a daina sallah kan lokaci a ringa jinkirin sallah ko shugaba ya ce dole ne musulmi su ringa shan giya kullum a nan za mu ce nan faɗaya mun yadda kai shugabanmu ne amma wannan abin da ka faɗa ya saba ma dokan Allah tunda ya saba ma dokan Allah dokan Allah yana gaba da dokanka saboda ka dole ne mu saba maka a nan wajen na'am lakin la yajuzu khuruj alaihim bi asbabiha sai dai baya halatta yin tawaye a gare su da sabubbanta duk wani abin da ya shafi tawaye da sabubba na tawaye mu guje shi mu guji ainihin wato inkari ga shugabanni a bayyane akan mumbari wannan yana daga cikin wato tawaye wato hanya ne na tawaye mu guji yin zanga-zanga a gare su mu guji yajin aiki a gare su duk irin wa'annan abubuwa gaba daya wanda hanyoyi ne na yin tawaye duk mu guje su gaba daya an gano wannan ko na'am liƙaulihi sallallahu alaihi wa sallam. saboda maganarsa faɗansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ala man waliya alaihi walin ku saurara duk mutumin da wani shugaba duk mutumin da wani shugaba mai mulki ya shugabance shi fara'ahu ya ati shay'an min al-ma'asiyatillah fara'ahu ya ati shay'an min ma'asiyatillah na'am sai ya ga wannan shugaba yana aikata wani abu na saban Allah an gane ku shugaba shugaba yana shugabancinka sai ga shugaban nan yana aikata wani abu na sabon Allah kamar kaga wannan shugaba yana rawa da ƴan mata ko kaga wannan shugaba yana sace dukiyar talakawa bimana yana kwashe dukiyar talakawa yana abin da ya ga dama da shi ko kaga wannan shugaba yana kwace wasu abubuwa na haƙoƙin talakawa wato ya danna wannan haƙƙi ko kuma yana ainihin wato zaluntar su ya sanya ainihin talakawa cikin kuncin rayuwa misali shugaba ne shi maimakon ya sauwaka wa talakawa sai ya sa talakawa cikin kuncin rayuwa ya takura musu eh? kaga duk wannan abin gaba ɗaya saban Allah ne to sai mutum ya ga shugaba yana zuwa yana aikata wani abu na saban Allah na'am ma ya ci min masu yatilla fal yakrah ma ya ci min tilla na'am to ya kyamaci abin da yake aikatawa na sabon Allah shugaba din nan in ka ga yana aikata sabon Allah to ka kyamaci abin da shugaban ke yi na sabon Allah shugaban yana zina kyamaci zinan shugaban yana gaisawa da ƴan mata ko yana runguman su kyamaci wannan abin shugaban matar shi na fita babu hijabi matar shi na zama tare da maza kallabi tsakanin rawunna an gane wannan ayi mm. tana runguman mazajen da ba muharramanta ba ta zauna tare da su da dai abin da ya kama da wannan to duk wayannan abubuwa kaga saban Allah ne to in mutum ya ga wannan mutum ya kyamaci wannan abin kada ka tsaya kare kare an gani gaskiya abin da shugaban nan yayi a zuciyarka ka kyamaci abin baka son wannan abin shugaban nan abin da yayi ba daidai bane misali wala yanzu anna yadan min ta'a amma kada ya zare hannu daga yin ta'a a gare shi kun gani wannan saban Allah kada ya zamanto sababi da zai sanya ka zare hannu ka ce to daga yau tunda na ga shugaban ƙasa ya yi wasa da 'yan mata daga yau tunda na ga shugaban ƙasa matar shi na fita babu wani kulle matar shi na fita babu sanya hijabi matar shi na gaisawa da maza eh? to kawai aka ce mutum ya kyamaci wannan abin amma kada ya zare hannu daga yin biyayya in shugaba ya umurce shi da wani abu wanda shari'a ta yarda da shi kada ya zare hannu ya ci gaba da yin biyayya kenan saban Allah shugaba baya sanyawa a dauki makami a gare shi saban Allah shugaba baya sanyawa a haukan mumbari a yi ta zage-zage ana faɗin miyagun maganganu game da shugaban a wurin da shugaban ya ma biyayya sai ka duba biyayyar shin biyayyan nan shari'a ta yarda da shi eh shari'a ta yarda da shi kame biyayya nan wajen amma in ya umurce ka da abin da ka san shari'a ba ta yarda da shi ba kamar shugaba ya ce yana so a ringa yin auren jinsi sai mace ce auren jinsi namiji ya auri namiji ko mace ta auri mace ya saba ma addinin mu saboda haka za mu gaya mai ɓaro-ɓaro gaskiya ba za mu aikata wannan ba a samu malamai su gaya mai mai nasiha ya ji tsoron Allah wannan abu kuskure ne ba daidai ba ne misali na'am wa qala sallallahu alaihi wa sallam eh wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi na'am manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kharaja min at-ta'a duk wanda ya fita daga biyayya daga shugaba biyayya ga shugaba wa farakal jama'a sai ya rabu da jama'a amata sai ya mutu cikin wannan hali na rashin na saba ba shugaba da kuma raba kan al'umma mata tal jahiliya to yayi mutuwa irin mutuwa na jahiliya to nan da aka ce yayi mutuwa irin mutuwar jahiliya kada wani ya tsammani cewa ya kafirta an gani daga cikin nabi'u na jahiliya akwai kafirci daga cikin ɗabi'unsu akwai fasikanci daga cikin ɗabi'unsu akwai kaza akwai kaza to ana nufin yayi mutuwa na mutuwan da ya saba ma shari'a an gane ba ana nufin wai ya kafirta ya fita daga addinin musulunci ba ne. wannan ba shi daga cikin aƙidan ahalus sunna kafirta mutum dan ya aikata saban Allah na'am wa sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-sam'u wa ta'a 'ala al-mar'i muslim ji da biyayya wato ya tabbata akan mutum musulmi dole ne ka ji kuma dole ne ka yi biyayya ga shugabanni a Habba wa kariha a cikin abin da mutum ke so da abin da yake ki wannan magana a duba shi da kyau a dole ka yi biyayya cikin abin da kake so da abin da kake ki zai iya yiwa shugaban nan mugu ne shi zai iya yiwa shugaban nan mai kaushi ne shi mai zaluntar talakawa sai shugaban ya yi umarni da wani abu wanda abin nan zai danne maka haƙƙinka wanda abun nan zai karya maka tattalin arzikinka ana samun shugabanni irin wannan shugaba zai iya zuwa ainihin wato wurin da kake samun abinci sai ce yana bukatan wannan wajen kuma ya baka wani waje wanda bai dace ba sai ana samun shugabanni irin wannan kaga ya takura wa talakawa ya sa talakawa cikin kuncin rayuwa wani yana da jali miliyoyin dukiya ya yi su ana samun shugabanni irin wannan masu haka ya kwace maka shago ya kwace maka inda kake kasuwanci an gane ko ya takura ma rayuwanka ya hana ka albashin ka bayan ka yi aiki ya karɓi albashin ya aiwatar da shi ta inda bai dace ba to irin wayannan shugabanni yaya shine manzo Allah yake gaya mana a nan wajen annabi ya san za a samu irin wayannan shugabanni cewa ji da biyayya ya tabbata kan ga mutum musulmi a cikin abin da yake so ko abin da yake ki ya ku jama'a wane ne zai so a kwace mai shago kana da shaguna guda goma a an kwace maka an baka guda ɗaya ko guda biyu ga wurin da kake kasuwanci babu garaba dalili an canza maka wajen da ƙarfin tsiya ko an sanya maka wani haraji mai ƙarfin tsiya waye zai so wannan kaga wannan abu ne wanda mutum ke ki ko sai manzo Allah ke duk da cewa an zalunce ka duk da cewa an shiga haƙƙinka kai hakuri an gano wannan ko duk da cewa an shiga haƙƙin kai ka yi haƙuri Allah ta'ala zai saka maka Allah ta'ala zai musanya maka da abin da ya fi alkhairi na'am illa an yi umar bi ma'asiyatin sai dai idan an umurce shi da sabon Allah aka ce zo ka yi zina aka ce ke ki fita babu hijabi aka ce a daina yin sallah na'am fa umira bi ma'asiya idan an yi umurni da sabon Allah fala sam'a wala ta'a babu ji babu biyayya in an yi umarni da saƙon, Allah aka ce a yi zina a sha giya a yi kaza babu ji babu biyayya amma in shugaba ya kwace ma dukiya ko ya maka duka kamar yadda hadisin muslim ya faɗa ka yi haƙuri wa inda raba haraka, wa a kaza malak ko da ya yi maka duka a bayan ka ya kwace maka dukiya kaga wannan abu babu daɗi kuma shugaban nan bai kyauta ba amma Allah ya ce ka yi haƙuri ka yi masa biyayya a wurin da ya umarce ka da yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala na'am na'am qala ubada bin samit radiyallahu anhu ubada bin samit radiyallahu anhu ya ce bayana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'a Manzan Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mana mubaya'a mun yi masa mubaya'a akan ji da biyayya ga shugabanni na musulmi iman shatina wa makarahina a cikin nishadin mu da kuma cikin kinmu wato in shugaba ya umarce mu da abu na farin ciki wanda muna jin daɗi muna aikata shi an gane ku to wannan masa biyayya haka nan wajen kin mu shugaba ya umarce mu da wani abu wanda muke ki shugaba ya ce mu ainihin mu rusa shaguna mu tashi shugaba ya kwace mana filayenmu an gane kuma bai yi abin da muke so ba abin da muke ki sai shugaba ya ce mu yi shi an gano wani ko na'am na'am wa na wa na da kuncin mu da kuma farin cikin mu shugaba ya shigar da mu cikin kunci ko ya shigar da mu cikin farin ciki duk da haka kada mu yi ma shugaba tawaye an gane ko mu ji mu yi biyayya ga wannan shugaba mu yi haƙuri da wannan ɗahaci na ainihin kunci da muka shiga cikinsa. Wa saratun alaina. Da babacere a gare mu. shugaba ya yi babakere da dukiya farko akwai babakere da mulki bi ma'ana wato mulki ya zama tuwo na maina daga shi sai 'ya'yansa sai 'yan uwansa sai danginsa sai abokansa ya hana kowa mulki mai haƙuri sannan na biyu babakere da dukiya ya zamanto dukiya wato moran wannan dukiya zai kwace fili ya gina ainihin plaza ya kwace fili ya gina kaza ya kwace fili ya yi kaza to ya yi babake rere da dukiyar mutane dukiya ne na talakawa amma sai ya yi abin da ya ga dama na maslahan kansa maslahan iyalansa maslahan abokansa kuma ya yi, kaga duk wannan abin da shugaba ya aikata bai kyauta ba Ya yayi babake da mulki Ya yayi babake da dukiyar al'umma eh? to annabi ya ce mutum ya biyayya gare shi me hakuri wa Allah nunazi al'amura ahalinmu. kuma kada mu yi jayayya ga al'amarin shugabanci ga ahalin shugabancin wannan magana yana da muhimmanci kada mu yi jayayya ga al'amarin shugabanci ga ahalin shugabancin mutumin da yake kan mulki an masa mu baya a yana kan mulki to baya halatta a gare mu a matsayin mu na salafawa wanda muka fahimci ƙur'ani da hadisi kan fahimta mai kyau baya halatta a gare mu mu ce za mu yi jayayyar shugabanci a gare shi me ma'anar jayayyar shugabanci mu ce za mu cire shi da ƙarfin tsiya mu sanya namu za mu kifar da shi za mu yi juyin mulki kada mu yi haka an gane to nan wajen wa'ala Allah nazi al'amra ahlahu wane ne ahalin shugabanci shine wanda ya cancanci shugabanci a wajen khawarij sun ce ahlahu wanda ya cancanci shugabanci anan inda khawarij Shi ne wanda baya saban Allah wanda baya zalunci amma idan shugaba ya zamanto yana saban Allah kuma yana zalunci a wajen khawarij ba ba ne, su suna ganin dole sai an cire shi amma ahlu suna suka ce eh, tabbas son samu shugaba ya zamanto kamar mala'ika mai fuffuki in zai yi in har zai yi son samu shugaba ya zambe kamar mala'ika wanda la ya asunan laha ma amarahum wa faluna ma yumarun ya zama to shugabanni ba sa saban Allah in zai yiwu amma da ba zai yiwu ba abu ne wanda ba zai yiwu ba tunda ba zai yiwu misali manzo Allah ya riga ya mana ishara karshen zamani in yazo sai dai mu yi hakuri da shugabancin shugabanni ba za mu ba zai taba yiwuwa mu samu shugabanni irin Abubakar da Umar ba an gane ko tunanin samun irin wannan shugabanci mafarki ne shi saka shugabanni da za mu samu shugabanni annabi ya nuna za mu samu fasikai za mu samu azzalumai shugabanni masu danne mana haƙƙi masu saban Allah to anan wajen an ce ahalahu shine mutumin da sojoji da 'yan sanda da custom da immigration da civil defense da waye suna ƙarƙashinsa. Shi ne yake ba su umarni suke bi an gani kuma wato anan wajen ya zama wajibi ya zama ahalahu kenan a wajen ahlus sunna in san samu ne a samu shugaba wanda baya sabo a samu shugaba salihi adili in ba zai samu wafa idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal idan asali ya gagara sai a koma zuwa ga taimama idan ruwa ya gagara na yin alwala ko wankan janaba sai a koma me sai a koma taimama don ba zai yiwu mu zauna babu shugabanci ba Aliyu bin Abi Talib rahimahullahu yana cewa la budda linnas min amir barra kana aw fajiran ba makawa mutane su samu shugaba na kirki ko na banza shugabanci dole sai an yi shi to tunda dole ne sai an yi shugabanci shi mai shugabanci nan kada mu yi jayayyen shugabanci a gare shi in yana shugabanci kada mu ce za mu cire shi za mu yi mai zanga-zanga za mu yi tawaye za mu ɗauki makami za mu hau kan mumbari mai ta zaginsa muna tsinansa da wannan kuskure ne illa mai. illa sharu kufuran bawaha sai dai in kun ga kafirci baro-baro kenan kafirci in bai zan baro-baro ba baya halatta wato a mai jayayya sai kafirci ya zama to ka shamsi fi rabi'atin nahar kenan zai iya yiwuwa shugaba kai malami ka hango shugaba ya yi ridda amma kuma riddan nan bai fito baro-baro yadda kowa zai gamsu ya yi ridda ba to in dai ya zaman to bai fito karo-karo ba baya halarta sai mu yi hakuri da shi a yi ta ƙoƙarin yin gyara a yi ta ƙoƙarin yin nasiha ga shi wannan shugaba ɗin kenan a nan wajen shi kala biyu ne fa jama'a akwai kufuran wanda ke kafi kufuran kafiyan akwai kufuran bawahan shi kufuran kafiyan shi ne kafirci kila wanda yake bai fito fili ba ya kafirta misali kamar yanzu alƙaulu bi khalqil qur'an kaga duk mutumin da ya ce qur'ani halitta ne wato ya faɗi kalma na kafirci wannan kafirci ne misali kuma kaga an samu irin wannan zamanin Imam Ahmad bin Hanbal inda ya zamanto shugabannin suna da aqida na Jahmiya shugabannin suna da aqida na Mu'tazilawa suna cewa qur'ani halitta ne suna cewa ba a ganin Allah gobe kiyama suna cewa babu ceto suna cewa babu azabar kabari kaga wannan kufur ne amma bai zama to ba wahan ba shi ya sanya imamu ahmad lokacin da wasu daga cikin fukaha suka same shi a kurkuku suka tattauna da shi cewa lokaci yayi da za a yi tawaye waɗannan shugabanni saban Allah yayi yawa da kafirci suna aikatawa lokaci yayi da za a fito a yi musu khuruji lokaci yayi da za a yi musu tawaye a lokacin sai imamu Ahmad ya ce shi gaskiya bai gamsu ba ya tattauna da su ya nuna musu cewa lokaci bai yi ba wayannan mutane ba tsaye musu da hujja ba wayannan mutane ba kusa musu da shubuha ba lokacin kuruji bai yi ba ya tattauna da su kuma ya rinjaye su wanda in muka duba wannan yana daga cikin adalci da ikhlasi da tsoron Allah na Imam Ahmad dan a lokacin ya kamata ce Imam Ahmad kawai ya ce lokaci yayi da za a yi tawaye saboda kaga a lokacin fa yana kurkuku kullum sai an bai bulala kullum sai an bugai akan ya ce qur'ani halitta ne amma kuma imam ahmad duk da aka ce lokacin kuruji bai yi ba sannan kuma amirul mu'minin din shugaban da yake kan mulki eh da su alwasi da sauransu duk gaba ɗaya addu'a yake musu yana musu addu'a Allah ya shirye su baya zagin su baya fito na fito da su baya kaza da na ji wani yana cewa ai kin yardan da yayi ai kuruji ne ah, ai da ma shugaba ce ba a mai biyayya cikin sabon Allah ai shugaba ya ce ka ce qur'ani halitta ne baya halatta ka mai biyayya amma kuma baya halatta ka hau kan mumbari kana tsine masa kana zagin sa kana faɗin manganu dan imam ahmad bai yi haka ba sannan sauran malamai ma ba su yi haka ba sun nemi za su yi hakan imam ahmad ya hana kenan kafirci idan an yi sabani akan shi ba idan ya zama to wasu malamai suna ganin ya yi ridda wasu na ganin bai yi ridda ba shin za a yi kuruji kaga sai kafirci ya zan Wahan. amma ya zama to ana sabani wasu malamai suka ce kai gaskiya muna ganin bai yarda ba wanda ce muna ganin ya yarda baya halatta ayi khuruji al-khada'u fil afwi khairun min al-khada'i fil uquba an gano wannan ko wannan karatu yana da muhimmanci jama'a yanzu akwai mutanen da ke ganin cewa idan ƙasa idan kasa ta zamanto gaba ɗaya shugabannin suna hukunci bigayar ma'anzalallah ya zama kasar gaba ɗaya tsarin mulkin kasar gaba ɗaya demokradiyya ne ko tsarin mulkin kasar gaba ɗaya kwaminisanci ne misali dukkan shi to suna ganin cewa shugabannin da ke kan mulki sun yi ridda wasu malamai suka ce ba su yi ridda ba abin da ya fi inganci shi ne sai idan shugaban ya halarta wannan tsarin mulkin idan shugaban ya ce tsari na demokradiyya ko tsari na kwaminisanci daidai yake da tsarin ƙur'ani ko ya fi tsarin ƙur'ani ko ya kusan kamo ƙur'ani ko shi ne adalci ɗan tsarin musulunci ba adalci ba ne wannan shugaba ya yi kufurin bawahan ya kafirta a lokacin yana halatta a yi masa kuruji amma shugaban in yana kan mulki a kan tsari na demokradiyya amma ya san demokradiyya kafirci ne ya san demokradiyya zalunci ne amma yana kan mulki saboda wata manufa tasa ba a sanya shi daga cikin kufurin akbar sai dai kufurin duna kufurin wannan shine abin da manyan malamai irin su ibn bas da irin su Nasiru Dinin Albani da kuma Sheikh ya bin usaimi a ƙarshen rayuwarsa fata wanda ya bayar a kan shi akwai malaman da ke ganin in tsarin mulki zama gaba ɗaya ba na musulunci ba shugabannin sun yi ridda akwai masu ganin sai dai in kaɗan ne tsarin in kaɗan ne ba na musulunci ba saura na musulunci ne shi ne kaza to wannan za mu yi bayani shi a mahallin shi almuhim dai ba a huruji sai kafirci sai kafirci ya zama mai baro-baro kuma inda kun mina layi fihi burhan hmm. kuma ya zamanto kuna da hujja a cikinsa daga Allah kenan hujjan ba wai ra'ayin wani malami ba kafin shugaban ya kafirta sai ya zama kuna da hujja daga Allah qala Allahu qala rasuluhu al-kufru haqqul lahi summa rasulihi bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abdu qad kafara fa zaka zul kufrani na'am ala yadullu ala annahu la yajuzu lahum munaza'atu wallati al-umur wannan yana nuni akan cewa baya halatta a gare su jayayya da wulatul umur jayayya da masu jagorancin al'amura shugabanni na wani khuruja alaihi ko yin tawaye a gare su illa an yaro kufuran bawaha sai dai in sun ga kafirci baro baro inda hum fihi min Allah burhan wato kuma suna da hujja daga wajen Allah cewa wannan abu baro baro kafirci ne kamar yadda ka san bullowar rana kashi nan ma zaka illa li anna al khuruj ala ulatul umur ba komai kawo wannan ba jama'a ba komai kawo wannan ba face saboda yin tawaye yin kuruji ga masu mulki yana sabbaba ainihin barna mai girma yin kuruji gare su yana mai yana sabbaba barna mai girma yana sabbaba sharri mai girma fa yahtallu bihi al-aman aminci yana lalacewa wato security yana lalacewa da zarar an yi tawaye ga shugaba zai zama to ba doka da oda in babu doka da oda me zai faru security zai lalace zai zama ba amnu zai zama to barayi da yan fashi da yan kidnappers da yan ta'adda sun samu ainihin fili wanda za su yi barna su yi ta'addanci ga ainihin al'umma an gani mutane mutanen banza yan daba za su kama matan mutane su yi musu fyaɗe a ringar zanace-zanace da mata masu mutunci sannan a kwace wa mutane dukiyansu a kashe na kashewa saboda babu hukumar da za ta ba da doka da oda a cikin wannan ƙasa an gane wani ko yin tawaye ga shugabanni yana sababa me yana yana yana wofintar da aminci sannan yana ainihin tozartar da haƙƙi wato ma'ana idan ana tawaye ga shugabanni wato yana tozartar da haƙƙi yanzu idan idan da kana samun albashi duk wata sai ya to ana yaki shin kana ga za ka samu wannan albashi eh? ba za ka samu ba duk wasu haƙoƙinka abinda hukuma take iya baka a da za ta yi amfani da wannan dukiya wajen siyan makamai za ta yi amfani da wannan dukiya wajen kulawa da sojojinka zai zama to ba za a iya biyan ka albashi ba ba za a iya ɗaukar nauyin lafiyanka ba ba za a iya ɗaukar nauyin komai ba misali yana tozartar da haƙoƙin da ya kamata hukuma ta baka wala ya tayassaru wad'a zalim wala ya na da Zalim? kuma tsawata ma azzalimi ba shi da sauki in babu doka da oda yaya za a yi a tsawata ma ya yayin zalunci zai yiwu? babu gwamnati wala nasrul mazlum sannan ba zai yiwu? wato taimakon wanda aka zalunta ba zai sauka ba sai zaman to an zalunce ka dama zaka kai ƙara ne wajen yan sanda wajen gwamnati wajen hukuma to yanzu babu hukuma yanzu gashi an mata tawaye yanzu sai zuwa za ka gaya ma idan matsala ya taso irin wannan sannan hanyoyi za su wofinta hanyoyi za su lalace eh zai zama to balkan za a yi tafiya tafiye-tafiye ba za ka iya tafiye-tafiye ba saboda kana jin tsoro yan fashi tsare ka yan kidnappers yan ta'adda yan kaza yan kaza an gane wa taktallu subul ko hmm. eh kuma wala tu'man ba za a amince da ba za a samu aminci ba ترتب على الخروج على على wulati al فساد عظيم. qadim wato wani irin barna mai girma yana biyowa baya ga in an ce za a yi tawaye ga shugabanni da kuma sharri mai girma illa idza ra'a al-muslimuna kufran bawahan sai dai idan musulmi sun ga kafirci baro baro idan mu musulmi ga kafirci baro baro to a lokacin ne ba yake halatta wato ayi tawaye ga shugabanni inda hum min Allah fi burhan kuma ya zama to su musulmin suna da hujja daga Allah subhanahu wata'ala wala ba'sa an yakhruju ala hada sultan to a lokacin tunda kufurin bawahan ya bayyana babu laifi su yi tawaye ga wannan shugaba din izalati dan a gusar da shi dole a lokacin babu laifi an ce nan babu laifi ba ce fa bai ce dole ba kun gane babu laifi a gusar da wannan shugaba shi ma fa da sharadi ku duba wannan magana jama'a shugaban nan ya kafirta kufuran bawahan amma kuma sai ya zamanto ba mu da iko an gane ba mu da makamin da zamu iya dumfarin shi ba mu da sojojin da zamu iya dumfarin shi ya nan ka mu karfi misali ka gane idza kana indahum qudra in ya kasance suna da iko tare da su saboda Allah ta'ala ya ce, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da za ta iya ko a wata aya kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da ya bata shi sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa ma amal ma nahaitukum anhu fastalibu wa ma amaltukum bihi fa atu minhu masalatum abinda na hane ku gare shi ku nisance shi abinda na umurce ku da shi ku zo da shi gwargwadon iyawanku ka gane wajen an umurce ku idan shugaba ya kafirta kufurin bawa a gusar da shi to amma kuma in za a gusar da shi menene sai in kuna da iko akan gusar da shi a shari'a mabaniya alal istida'a fala wajiba ma al ajaz wala muharram ma darura shari'a ana gina ta ne akan iko babu wajibi tare da gajiyawa sannan babu haramci tare da abin nan to jama'a ga tambaya nan wajen ce wanda aka yi fala wajiba ma al'ajas babu wajibi tare da gajiyawa wai nan ana nufin in ba za mu iya ba san sam ko za mu iya amma za a samu barna mai yawa idan ya zama to za mu iya amma za a samu barna mai yawan gaske wanda za mu gwammace da mun yi ba da ba mu yi ba shin wannan ba a sanya cikin istida'a to amsa shine malamai suna sanya wannan cikin istida'a jama'a istida'a abinda ba za mu iya ba sam sam da kuma abin da za mu iya amma kuma za a samu wani irin barna wanda za mu yi da na sani da ma ba mu yi shi ba mun gano wannan ko za mu iya fahimtar wannan za mu ga manzo Allah yakan so ya canza wani munkari sai manzo Allah ya kyale shi yanzu Abdullahi bin Ubay bin Salul da yawa sahabbai sun nemi su kashe shi amma sai manzo Allah ya ce la li Allah yuqal inna Muhammadan yaqtulu ashabahu domin kada a ce Muhammadu na kashe sahabbansa a nan wajen shin annabi muhammad ba zai iya kashe abdullahi bin ubay ba kaga zai iya amma nan babu istida'a me ma nan babu istida'a in an ce za a canza shi zai janyo barnan da ya ninninka ainihin maslaha din shin manzon Allah da ya kirusa Ka'aba Ya ce ya Aisha laula anna qaumaki hadisu ahadin bi jahiliya la hadamtul kaaba hajaran hajaran wa banaituha ala qawaid ibrahim hmm. yake Aisha ga ba dan mutane ki zabi musulunta bane da na rusa ka'aba dutse dutse in gina shi akan qawaid ibrahim shin annabi ba zai iya rusawa ba a lokacin ka kumanta mulki na hannunsa ba kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa bai rusa ba wato ka'aba za ta rusu kuma za a yi abin da za a yi amma zai janyo bannan da ya ninninka wannan maslaha din saboda haka sai manzon Allah ya ga babu istida'a so in an ce babu istida'a ba ana nufin samsam ba za ka iya ba zai yiwu abin ya yiwu amma kuma ka janyo tsuliyar dodo ko ka tono tsuliyar dodo ina ba san gane wannan to wannan shine na'am amma idza lam yakun indahum qudra fala yakhruju amma in ya to a wajen su babu babu qudra babu istida'a kada su fita al-mushaqqa tajlibu at-taysir gane yayi hmm. in dai ba ku da iko yanzu kowa ya fahimci ma'anar iko ai go in ba za ka iya ba sam sam ko kuma za ka iya amma za a galabaita galabaita da ma za a gwammace da ba a yi ba to saboda haka in ba su da iko kada su yi tawaye Aukanar huruja al-khuruja yusabbibu sharra aw kana al-khuruju ko ya zamanto shi wannan huruji zai sababa sharri aksar sharri wanda fi wannan yawa sharri wanda ya fi maslahan ya ninninka shi falaysa lahum al huruji. wato ba ya halatta su yi huruji? ra'ayatan lil masalih al-amma saboda kulawa da maslaha na gaba daya kenan anan wajen ƴan salafiya suna kulawa da maslaha akwai wasu wanda suke ganin in ka ce a ringa duba maslaha sai su ringa dariya sai su ce ƴan maslaha ashabul masalih wal mafasid hmm. kaga wannan ya nuna kaga mutum ya faɗi wannan zance na gaskiya bai da kyakkyawan fahimta na addini bai da kyakkyawan fahimta na sunna za mu ga malaman sunna suna yawan maimaita duk abin za mu aikata mu ringa hangen nesa mu ringa duba maslaha mu ringa duba mafsada in har abin zai haifar da ɗa mai ido mai aikata in ba zai aikata ba ko da shari'a ta yarda da shi mu ringa duba wani abin da kyau jama'a ko da shari'a ta ce kaza yana da kyau sai zaman to in muka yi kazan zai janyo barna mai girman gaske a nan wajen shari'a ba ta ba da dama mu aikata shi ba kun gane wannan gof kaga misalin shugaba yana kan mulki yana zalunci aya ka'ida an ce marra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga wani barna daga cikin ku ya canza da hannunsa fa in lam yastadi in ba shi da iko fa bi lisanihi ya canza da harshe fa in lam yastadi in ba shi da iko fa bi kalbi da zuciyarsa a nan wajen yanzu shugaba in yayi kuskure za mu iya canzawa da hannu za mu iya canza da hannu amma kuma canzawan zai janyo barna mai yawan gaske aka ce to mu an gane wani ayi ka wajen shugabanni da suke zalunci da suke fasikanci da kaga an ce kada a yi musu tawaye wato ba wai ana jin tsoron su bane a ana jin tsoron abin da zai faru ne a duniyar musulmi kun gane yayi da zaran an ɗauki makami ga shugaba to an fara yaƙi kenan kuma aka fara wannan yaƙi to Allah kaɗai san ƙarshen wannan yaki wannan yaƙi yana iya janyo barna mai yawan gaske wannan yaƙi yana iya dakatar da sallah a masallaci yana iya dakatar da karance-karancen addini yana iya dakatar da karatu a makarantar boko da makarantar islamiyya yana iya gurɓata tattalin arziki yana kai har mutunci ma yaƙin na iya janyowa daga a ci mutunci masu mutunci mata masu mutunci masu hijabi a gusar da hijabinsu a yi musu fyaɗe yana hana walwala da zirga-zirga eh? sannan yana talautar da mutane masu arziki sannan yana hana ainihin abubuwa da yawa A ah, yanzu mu duba dan halin da muka shiga ciki ba kawai wannan covid-19 din nan yanzu covid-19 kaga ba ma ba ne fa ba yaƙi ba ne kai tsaye amma abubuwa nawa suka dakata ta hanyar covid-19 mun daina kara mun daina sallah a masallaci yanzu gashi ta hanyar covid-19 da yawa daga mutane sun daina hada sahu ta hanyar covid-19 an daina musafaha wasu da yawa ta hanyar covid-19 an karya wasu 'yan kasuwa sun daina kasuwancinsu ta hanyar covid-19 mun daina karatu a masallaci muna karatu muna karatun addini muna fahimtar addini amma yanzu wata nawa aka dakatar da karance-karance a masallatai ta hanyar covid-19 yara masu zuwa islamiyya suna fahimtar haram da halal suna fahimtar tauhidi da aƙida mai kyau ta hanyar covid-19 ya dakata ko ba ka bane abubuwa da kyau me kuke tunani da yaƙi ne jama'a me kuke tunani da makami muka ɗauka muna yaƙi da gwamnati kuna ganin wannan karatu da muke a nan ma zai yiwu wannan karatu da muke yi muna kiyaye ka'ida mu ba mu wuce mutane biyu ko uku misali ba zai ma yiwu ba misali an fahimci wannan ko karatu irin wannan misali a ce gashi ma ana samu ana karantar da addini wallahi zaman lafiya ke kawo shi a ce mutane ma suna samu suna kasuwanci mutum ya zo ya ɗauko kayan siyarwansa ya bace yana siyarwa sannan mai siye ya zo ya siya mai ke kawo wannan amnu "A gane wannan ko sannan ka kai ziyara zuwa ga yan uwanka cikin kwanciyar hankali daga nan ka je Kano ka je Zamfara ka je Sokoto mai ke kawo shi aminci mutane su fito masallaci su yi sallah mai ke kawo shi aminci to kenan in har wato abin da shari'a take dubawa kenan kaga an ce a daina tawaye ga shugabanni ba wai ana goyon bayan shugabannin bane ba wai ana san abin da shugabannin ke aikatawa bane an san abin ba shi da kyau a an tunkuɗa barna ne da barnan da ya fi shi ana fatan gane an yi amfani da ka'idan tunkuɗe barna da barnan da ya fi shi ne dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masali wannan shine ka'idan da aka duba ba wai ana ba wai a nan wajen ana jin tsoro bane ba a so a umarci shugaba da kaza da kaza la to wannan kenan a takaice a nan zamu tsaya insha Allah sai dai akwai tambaya a gurguje ana iya yi na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan wasu na ce ai shugabannin nan da ake magana ko da hadisi ke magana hmm. wai shugabanni ne na musulunci irin waɗannan na'am su waɗannan irin kamar ya shugabanni na musulunci wai tambayar da dan uwa ke yi wasu na cewa shugabannin da aka ce ka amsa tawaye su ne shugabanni na musulunci ba irin wayannan ba to su waye shugabannin musulunci shi dai hadisin Huzaifa ya gaya mana irin shugabannin hadisi wanda muslim ya ruwaito annabi yana cewa ya kunu ba'adi a imma la ya hata duna bi hudaya wala yastannuna bi sunnati za a samu shugabanni baya na inji annabi la ya hata duna bi hudaya ba sa neman shiriya da shiriya ta sannan wala ya nuna bi sunnati sannan ba ka koyi da sunnata shin shugaba a cikin tsari na demokradiyya yana yana neman shiriya da shiriya manzo yana koyi da su da sunna shi ne annabi ya ce to irin wayannan shugabanni za a samu wasu mutane su nemi tawaye a gare su sai na ce ku yi hakuri da wayannan shugabanni ko da sun maka duka a bayanka sun kwace ma dukiyanka ruwayan muslim ku yi hakuri wa in aka wa in aka zamalak wa daraba zuharak annabi ga huzaifa al-yamani kaga wajen dilala la ya hata duna bi hudaya kaga demokradiya ai ba shirya manzan Allah bane yace shugabanni wanda ba sa neman shirya da shirya ta sannan kuma ba sa koyi da sunna ta shin demokradiya sunna manzan Allah ne to irin wayannan shugabanni a ce in ka gansu sun yi tawaye in ka ga irin wayannan shugabanni to kada ka yi musu tawaye ko da sun maka duka sun kwace ma dukiya saboda haka nan wajen ana rufe kowane irin shugaba shin sawa'un shugaban yana aiki da shari'a musulunci ne amma ya take kuma shugaba yana aiki da tsari wanda ba na musulunci ba abinda ake dubawa kawai shugaban ya yi ridda ko bai ridda ba shi dubawa ko shugaba ake dubawa ba wai tsarin ba tunda tsarin annabi ya riga gaya mana tsarin la ya ta juna biyu la ya wala ya sanu na bisun da ci ashe nizaf din ba a magana shugaban da yake mulki za a duba shugaban ya yi ridda in bai yi ridda ba shikenan in shugaba ya yi ridda ba biyayya gare shi za a mai tawaye in muna da iko a kan shi na wadanga na in sha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk